ci gaba da fafatawa da yake a wasannin league league musamman wasan tsakiyar mako a can kasar spain bangaren la liga mako na shida leganes a ta samu nasara akan barcelona da kwallo biyu da daya sai kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao wanda ta kashi a hannun villarreal da kwallo uku da nema sabia kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta real madrid da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta valencia inda suka sulhu ta daya da daya tsakanin da celta vigo a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta rennes kungiyar kwallon kafa ta real valladolid suna tare kungiyar kwallon kafa ta leventis alabes a gida za su karɓi bakuncin hetafe sai kungiyar kwallon kafa ta jeruna inda za su fafata da real betis a bundesliga na kasar jamus mako na biyar fortuna a jiya ta sha kashi a hannun bayan leverkusen da kwallo biyu da daya sai rb leipzig ta doke stuttgart da kwallo biyu da nema borussia dortmund ta lallasa nürnberg da kwallo bakwai da nema sai kungiyar kwallon kafa ta mainz 05 suka tashi can jiran zuwa da wolfsburg ita kuwa mönchengladbach ta samu nasara akan frankfurt ne da kwallo uku da ɗaya sai likuwa na ƙasar faransa inda marcel aji a wasan mako na bakwai ta lallasa strasbourg da kwallo uku da biyu ƙungiyar kwallon kafa ta girandis kuwa ta samu nasara a kan lille da kwallo ɗaya mai ban haushi dijon a gida ta sha kashi a hannun lyon da kwallo uku da nema sai ƙungiyar kwallon kafa ta con da suka hunta biyu da biyu su da mintafe ms a gida ta samu nasara a kan rennes da kwallo biyu da ɗaya sai ƙungiyar kwallon kafa ta psd yadda ta lallasa stade da kwallo hudu da nema da ɗaya idan muka liga kasar ingila kuwa kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila gary southgate yana shirin sanya hannu na sabon kwantiraki shekaru hudu masu zuwa inda yake shirin karkarewa a shekara ta 2022 inda yake yunkurin kai kungiyar zuwa ga gasan cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda za a yi a shekara ta 2002 kocin mai shekaru 48 da haihuwa wanda kwantirakinsa zai kare a shekara 2020 ya jagoranci tawagar zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta bana anda aka kare a kasar rasha inda ta zo mataki ko kuma ta zo wasan dab da na dab da na karshe wancan rabata da ta zo tun shekaru 28 da suka wuce ya amince da karin wa'adin wanda za su karbi kudin da ko kuma akalla zai karbi kudin da ya kai mafan miliyan uku a duk shekara a mazaunin albashi wani rahotanni da yake fitowa da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa duk da ta kunsaka da ake samu tsakanin 'yan wasan Manchester United da kuma mai horar da kungiyar Mourinho shugaban kungiyar Edward Ward ya ce babu batun korar Mourinho a yanzu haka Mourinho mai shekaru 55 da haihuwa yana samun taka da shugabanni ko kuma da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da musamman irin Pogba wanda aka nuna cewa a faifan bidiyo an same su suna ta sa'insa a tsakaninsu a shekaran jiya ne dai maroko ya karbi mataimakin asistan kafin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester daga hannun babban iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.